An kamo rediyo Hausa biyu haiti ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin na Afirka a yau. bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na shiriyar alkur'ani mai girma waɗannan da yarar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba goma sha hudu ga watan Yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan Zulhijja na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 232 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha hudu ga watan Yulin shekara ta 1789 a daidai lokacin da ake cikin gugurmar juyin juhali a kasar Faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun nan na Bastille mai ban tsoro. an gina wannan gidan kurkuku ne da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojojin kasar amma daga baya sarakunan kasar suka mayar da shi wurin azabtar da masu adawa da su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boron sun rusa wannan kurkuku sun kuma fitar da dukkanin fursunan da ake tsare da su a cikinsa masu wari kun san cewa shekaru 160 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1861 a kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke makeri mai suna kathleen shine fara wannan aiki na kera wannan bindiga wadda za ta iya harba hasasai masu yawa a lokaci guda duk da cewa a lokacin bindigar ba ta sarrafa kanta amma daga bisani bayan samun ci gaba na ilimin kere-kere an mayar da wannan nau'in bindiga ta zama mai sarrafa kanta daga bisani amurka ta ƙara inganta kera wannan bindiga ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da ake sayarwa a ƙasashen duniya a cikin nau'in makaman da amurka take cinikinsu a duniya da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1958 aka kawo ƙarshen mulki irin na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyo bayan wani juyin mulki na soji wanda janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yin wannan jun mulki da an kashe sarki faisal na biyu da kuma prime minister kasar iraki na lokacin nuri sa'id sannan kuma an kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da masarautar kamar da kuma aka kaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke da hannu wajen tafiyar da lamura na gwamnati a ƙasar iraki ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsarin jamhuriya a ƙasar iraki maimakon tsarin sarauta tsarin wanda aka kafa a lokacin da ya gina ne akan aƙida ta 'yan kasanci a ƙarƙashin mulkin soja hakanan kuma lamura suka ci gaba tafiya dai a ƙasar iraƙin har zuwa shekara ta 1963 a lokacin da kuma ɗaya daga cikin manyan na hannun damar janar abdulkarim kasim wato abdulsalam arif ya masa juyin mulki ya kuma hamɓarar da shi kuma a yayin wannan juyin mulki ne aka kashe abdulkarim kasim daga lokacin da kuma abdulsalam arif ya fara mulki a ƙasar iraki Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu rahotanni sun ce sojojin amurka da suka bar kasar afghanistan sun isa kasar yaman a daɗe, daular larabawa ta buɗe ofishin jakadanci a hukumance a isra'ila faransa tana shirin fitar da dakarunta daga kasar mali yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake sojojin kasar amurka da suka bar sansanoninsu a kasar afghanistan sun isa kudancin kasar yaman rahotanni daga kasar ta yaman sun tabbatar da cewa manyan jiragen kwasar sojoji da kayan yaƙi na amurka sun isa yankin adan da ke kudancin kasar yaman inda saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa suka jibge sojojinsu da suke kaddamar da harhare a akan yankuna daban-daban na kasar yaman rahotannin sun ce bai ga sojoji an kuma sauke motoci masu sulke da kayan yaƙi waɗanda suka haɗa da makaman atalari da kuma tankoki waɗanda amurka ta kwaso su daga ƙasar afghanistan kamfanin dillancin labaran sahafa na kasar yaman ya bayar da rahoton cewa bai ga yankin adan akwai sojojin na amurka waɗanda aka sabke so a lardin lahej inda aka jibge su a wasu sansanoni da suke yankin kamfanin dillancin labaran sahafa na kasar yaman ya bayar da rahoton cewa bai ga yankin adan an kai wasu sojojin na amurka da kayan yaƙi zuwa lardin lahej inda aka jibke su a wasu sansanoni har yanzu dai amurka ba ta ce opan akan wannan mataki ba gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ta buɗe ofishin ta a yau a hukumance a birnin tal aviv na isra'ila kafofin yaɗa labaran isra'ila sun ba da rahoton cewa a yau ne aka gudanar da bikin buɗe ofishin jikadancin haɗaɗɗiyar daular larabawa wato uae a birnin tal aviv fadar mulkin gwamnatin yahudawan sahiyuniya taron da ya samu halartar manyan jami'an gwamnatin yahudawa waɗanda suka hada da shugaban isra'ilan ishaq hazo da kuma minista harkokin wajen gwamnatin yahudawan yar lapid game da wasu daga cikin manyan jami'an isra'ila da kuma jami'an gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma wasu jami'an gwamnatocin larabawa masu alaka da isra'ilan wannan lamarin dai yana ci gaba da fuskantar kakkausan martani daga bangarori daban-daban na al'ummar falastinu da kuma al'ummomin larabawa daga kasashe daban-daban waɗanda suke bayyana hakan a matsayin cin amanar falasɗinawa da kuma al'ummar musulmi a cikin bayanin da ta fitar a yau akan wannan batu ƙungiyar hamas ta mayar da kakkausan martani akan gwamnatin haɗaɗɗiyar dolar larabawa inda ta bayyana haka a matsayin babban zunubi da kuma cin amanar al'umma hamas ta ce abu mafi muni dangane da wannan matakin haɗaɗɗiyar dolar larabawa shine hakan yana zuwa ne an kwanaki bayan kisan kyashin da isra'ila ta yi akan falasɗinawa a yankin zirin gaza tare da kashe mata da ƙananan yara maimakon ɗaukar matakin ladabtarwa akan isra'ila sai aka ɗauki matakin ƙara ƙulla danƙon alaƙa da kuma ƙauna a tsakanin su. da jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugaban kasar iran hassan ruhani ya bayyana cewa kasarsa za ta iya tace kashi 90 cikin 100 na karfin uranium matukar da tana bukatar hakan shugaban ruhani ya bayyana cewa yarjejeniyar nukiliya akan shirin iran bata tsayar da ayyukan iran ba a bangaren makamashin nukiliya domin kuwa ma'aikata a wannan bangare sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na bincike a bangarori daban-daban na nukiliya ya ce kamar yadda hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran za ta iya tace kashi 20 cikin 100 ko kashi 60 cikin 100 to haka ma za ta iya tace kashi casa'in cikin 100 na karfin uranium ba tare da wata matsala ba matukar dai tana bukatar hakan ruhani kara da cewa tun bayan can yarjejeniyar nukiliya shekaru shida da suka gabata Ƙasar iran ba ta taba dakatar da ayyukanta ba ayyukan dai suna gudana ne a karkashin sanya ido na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya ce wannan yarjejeniya wadda aka rataba hannu a kanta ta kawo ƙarshen duk wani mataki na killace shirin na iran domin kowa kudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya baiwa ƙasar ta iran damar ta ce sinadarin uranium domin gudanar da ayyuka na farar hula ƙasashen yammacin duniya dai suna nuna fargaba matuƙa dangane da matakin da iran ɗin ta ɗauka da jingina yin aiki da wasu bangarorin yarjejeniyar saboda kasa cika alkawalan da suka yi ma iran din inda suke ganin cewa iran din za ta iya yin amfani da hakan domin kera makaman kare dangi yayin da ita kuma iran din da ke bayyana cewa shirin nata na zaman lafiya ne gwamnatin kasar faransa ta sanar da cewa tana shirin kwashe dakarunta daga kasar mali daga nan zuwa watannin farkon shekara mai kamawa a cikin wani jawabin sa wanda ya gabatar a yau a lokacin karbar faratin sojoji na ranar ƙasa a faransa shugaban ƙasar ta faransa emmanuel macron ya bayyana cewa gwamnatin faransa tana da shirin kammala kwashe sojojinta daga ƙasar mali a cikin watanni uku na farkon shekara ta 2022 mai kamawa macron ya ce kasantar sojojin faransa a cikin mali da kuma yankin sahel ne ya hana kafa gwamnatin daesh a yankin da cewarsa hakan babbar nasara ce ga faransa kuma sun cima burin so na zuwa mali domin dakushe kaifin ayyukan ta'addanci a zaman da ya halarta tare da shugabannin kasashe biyar na yankin sahel a ranar juma'ar ta gabata emmanuel macron ya da cewa faransa za ta fara janye dakaranta daga yankin sahel daga nan zuwa karshen wannan shekara da muke ciki kamar yadda kuma ya bayyana cewa za ta rufe sansanonin sojan nata da ke arewacin kasar mali kafin ƙarshen wannan shekara to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To a wannan fitowar zamu leƙa jamhuriyar Nijar inda batun cika kwanaki ɗari na kamun ludan shugaban kasar Bazoum Muhammad ya janyo muhawara tsakanin 'yan kasar. To da mun tattauna wannan batun ta wayar tarho mun gayyato mana da baki da suka hada da Alhaji Nuhu Arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr da kuma malam dudu rahama wanda jigo ne kuma ɗaya daga cikin masu magana da sunan jam'iyyar rdr canji wace ta zo na biyu a zaben shugabancin kasar da ya gabata to bayan godiya da maraba ga bakin namu a cikin shirin zan fara da malam nuhu arzika gashi a kwana tashi an cika kwanaki ɗari cif da mulkin shugaba muhammad bazum ya ku kungiyoyin farar hula ke kallon wannan tafiya ya zuwa yanzu na gode maka lalle Allah da ikon shi ya sa a yau dinnan muna cikin lokacin auna kwakwan jagorancin shugaba Muhammad Bazum da an karantar da shi a wannan matsayi ranar biyu ga watan Afril a cikin mu ta Nijar. To, alhamdulillah lalle tun wannan rantsuwar zarke yau an yi ta ganin abubuwa da yawa da mutane suke fice ce kuce a kansu. tun wannan lokaci dauke yanzu babu shakka mutane da yawa sun ce sun gani ana ganin sabon salo dangance da menene shi shugaba bazum din yayi kawo yanzu wanda tuni ya fara shan yabo haka nigga da muna godiya Malam Nuhu Arzika nan gaba kaɗan za mu koma wajen ka amma yanzu bari mu waiwayi shi ma abokin tattaunawar tamu a cikin shirin cewa da Malam Dudu Rahama. Malam uh, Dudu Rahama a matsayin ku na 'yan adawa a nan Nijar uh, ku me za ku ce game da kwanaki ɗari na salon mulkin shugaba Bazum? sallar da shugaba isu muhammadu ya yi ai da da a ciki tunda shi shugaban kayan tarayya ne jam'iyya mai mulki kuma shi ne da cikin gida ne a lokacin nan shi ke kula da dukkan abubuwan da ya cancanci da kuma gargajiya da addini da sauran yan siyasa da jam'iyyun siyasa shi ke kula amma talakawa yanzu a nan Nijar tuni sun fara yabo sun ce sun ga cewa kamar dai tafiyar za yi kyau. Eh wannan ai waɗanda ba su fahimci tafiyar siyasa bani. Idan ka ka bi shi sau da kafa shi shugaba ba lokacin da ya yi kamfen ɗinsa. Jayi ai dambu ne yawa Nijar yawa. Nijar dan dambu ne yawa baya ya jin mai. Kuma dan uban shi dambu sai ya ji mai. Shi ya faɗa wannan kalmar inda na faɗi shi aka faɗa a cikin kamfen ɗinsa. Mhm. Wannan mutumin a wurin makwancin aska ne kuma waɗanda suke muna godiya malam eh, dudu rahama tubari a gurguje mu koma wajen ka malam nuhu arzika e, kana ganin shugaba bazum zai kai labari a wannan kokowa da ya fara musamman kan cin hanci da rashawa a tuhumar shi a kai shi gaban kotu a mai shari'a in yana da yasa a wancan mulkin tsohon shugaba Muhammadu Isufu bai hakan ba sai yanzu da gaske malam uh, nuhu arzika to da yake lokacin da muke da shi yana son yi mana halinsa bari mu je ga malam dudu rahama malam dudu rahama ka ce kun shigar da kara gaban kotun ecowas ko kuma ce uh, sai da yawo inda kuke ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da kotun tsarin mulki tuni uh, ta yi na'am da shi kuma tabbatar da cewa ba zum din ne ya lashe ba ku ganin cewa ya kamata ku sadu da game da wannan batu wato doka ta ba mu dama idan wannan kotun na Allah ya isa hujjar wato kotun koli wanda aka ce daga ita sai daga ci Allah ya zaba wani shari'ar za ka ci to doka ta ba mu damar mu garzaya kotu ta jawo ko ta kotu da duniya inda za a saurare mu a yi hukunci wanda muke gani ya kan da mu amma an ba mu gaskiya amma ba a ba mu gaskiya ba balle ma gaskiyar za a ba mu dan tuni an amshi taron mu to dan ne za mu yadda cewa wai a ah, mu ci gaba da bin abin da mu bayar da shi ba ya ake kwatar kayan mu a ce kayan muna ganin kayan mu hannun mu ta a ce sai mu yadda mu ga haka nan kawai ba za mu yadda ba za mu kai ka kuma za mu faɗi abin da ya kamata mun amma bayan rantsar da shi a cikin jawabin da ya yi muku tayin cewa ku zo a zamna a samu aima ƙasa aiki bagon cewa lokaci da ya kamata a zo a zamna a aima kasa aiki kenan to muna matukar godiya malam dudu rahama game da wannan damar da aka ba mu muka tattauna ina mai tunatar cewa kana ɗaya daga cikin shiga na jam'iyyar uh, adawa ta rdr canji wacce ta zo ta biyu a zaben shugabancin kasar ta niger da gabata duk da cewa dai har yanzu jam'iyyar tana ci gaba da kiran cewa ita ta lashe zaben har ma ta shigar da kara gaban kotun ecowas godiya kuma ga malam manuhu arzika shugaban gamayar kungiyoyin farar hula na mpcr a nan jamhuriyar niger wanda shi ma aka ji mu shi a cikin shirin anan kuma ni hassan barka ta na kasance da ku tsawon shirin ke cewa a kasance lafiya Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko idan ka shirya sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum rediyo Jamhuriyar Musulunci mai magana a Rabiu Muhammad Gidan Mari daga jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. A yau zan bayyana ayina ne na farko a wannan tasha mai albarka wato Radio Tehran Radio Jamhuriyar Musulunci. Ina so na mika sakonna ne gwamnatin mota jihar Sokoto kan wutan mota lantarki da muke kamar da ita sama da shekaru uku yanzu haka ba ma an fara sace wayoyin wutar lantarkin da ke tafi a turakun wutar daga garin gidan madi a garin sama da turu arba'in da wani abu an cire musu waɗannan fatan za ta taimaka ta ɗauki matakin gaggawa domin magance wannan matsala kuma a gyara mana wutan wutar lantarki na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadar Asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar kuma a yau na shigo ne domin tofa albarkacin bakina akan wato gabatarwar babbar sallah za mu yi fatan ubangiji Allah sa kamar yadda aka sallata wacce sallah karama lafiya Allah ubangiji ya sa mu ga wannan rana ta babbar sallah lafiya kuma ya kamata a ce masu dan gudanar da harkokin na cikin cikin gari kamar a kan motoci da babura ya kamata a ɗan yi hatsara domin ganin cewa. duk lokacin da aka gudanar da sallah akan samu hatsara su yawaita to da fatan Allah ya sa a gudanar da wannan sallah lafiya ba tare da an fuskanci irin wannan matsala ba wannan shine ra'ayina. Radio jamforiyar Musulunci Tehran mai magana Ilyasu Yakuba rigawa ita su ga jihar Bauchi. To game da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu sun yi amfani da wannan dama na cewa shugaban kasar niger Bazum Muhammad murnar cika kwanaki 100 cif cif akan karagar mulki muna taya shi da addu'ar Allah ya bashi ikon ikon cika alkawuran da ya ɗauka wa 'yan Nijar baki daya kuma muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a Nijar da Najeriya da ma sauran sassan mu na Afirka baki daya da fatan Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya mai ɗorewa. Na gode rediyo Jamhuriyar musulunci Tiran mai magana Ilyasu Yakuba daga nan jihar Bauchi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BOH Tehran sunana Sanusi Madatai daga nan jama'aran jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna sakon barka da shigarwa cikin wannan wata mai albarka watan Zulhisha watan da ake gudanar da sallalayya ina taya al'ummar musulmi gabaki daya barka da shigowa wannan wata kuma muna roƙon Allah ubangiji sa yanda muka ga farkon wata na lahiya Allah ubangiji ya nuna mana sallalayya lafiya da ma karshen wannan wata daga karshe muna roƙon Allah ubangiji ya hore ma dukkan al'ummar musulmi abin yanka a cikin wannan wata rediyo tahiran ku shi lahiya sunana sanusi maɗatai daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum murya Radio Musulunci na Iran kuna tare da Nakule Toro a jamhuriyar Nijar da Magaram. Eh na shigo cikin shirin ne in yi ra'ayi na, yau in ce kwana ɗari kenan da bazun Muhammad da ya cika eh, a kan karagan mulki ta ƙasa ta Nijar to alhamdulillah gaskiya yana yin aiki iri-iri daban-daban gaskiya wanda suna ƙayatar da mu eh kuma surtu da 'yan adawa ma kuma suna yabawa da irin aikin da yake yi gaskiya saboda Allah mu mun ga canjin yanayi sosai ɗari bisa ɗari don saboda shi bazun Muhammad ya fito akan eh tarayya kenan in ce farti na tarayya to dan ya fito da farti na tarayya shi ya sake salon tashi tahiya to alhamdulillah gaskiya suna cewa su yan masu mulki suna cewa ai tahiyar su daya da eh, Muhammad Isu to mu gaskiya ba haka bane ba kawai mu wanda zai mu aiki a ƙasar Nijar in ce gaskiya muna goyon bayan shi ɗari bisa a dore a haka muna tare da naku da tsoro a jamhuriyar Nijar da Magaram. Assalamu alaikum radio VOH Hausa da Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shigo shirin za mu ba da ra'ayi na saman wannan zama da aka yi na mukabala da Sheikh Abdul da shi da sauran 'yan uwa malamai. To mu gaskiya abin da eh, muke so da tartara malaman da Shehu Abdul wannan bayani da ya fito ya ce yana nema e gafara kuma yana ne ya shinge bisa kalaman da ya yi na batanci na manzo Allah mu ba wai shi muke bukata ba. Ya fito ya yarda da gyaran da aka mai ya ce fassarar da shayi ba haka ba take. Amma ta cewa ya shinge bisa kalamai wanda yayi yi a da bata gama shan ba gaskiya kuma muna jin hankali da malaman su matse shi ka san an ce in gujiya ta sama ma tsaro da ta fito mai to wannan abu da abu ya yi ma tsaya ce ya jiya da haka ne ya fito ya kazab kasab ya ce wai eh, shi yana neman gafara ba wannan muke bukata ba da ya saboda cikin eh, al'umma musulmi akwai wanda sun ɗauki wannan aƙida tashi suna aiki da ita kuma almajiran shi ne kenan su ne za a jan ma hankali eh, ya fito ya gama duniya cewa ya yi karatu da kuskure an mai gyaran harda shi ne kaɗai zai fidda jabbar cikin wannan rikice-rikice wanda yake cikin tashi lafiya. To masu saurare saboda karancin lokaci a nan zan dasa aya a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa biyu hajj da ma illahirin waɗanda aka jamuriyar su. Ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kissoshin rayuwa. Kissoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kissoshin rayuwa. wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. ba su tsaya bata lokaci ba suka shiga ɗakin ihun shatima malam ya ji nan take bi bayan su shatima ya runguma innar shi yana wani irin kuka sai ihu yake yana faɗin don allah inna kada ki bari su tafi da ni wallahi kashe ni za su can ko shatima suka yi suka fito waje da shi abokin malam kuwa shine ya rike malam ganin yana ta yanda yake kuka ganin sun ganin sun fita da shati ya yasa malam ya matsa yana faɗin dan allah ku yi haƙuri wallahi shi kaɗai allah ya bamu inna ma dukawa ta yi tana kuka ta ringa ba su haƙuri murmushi ɗan sandan ya ce kuma kuka ce babu wanda ya shigo ashe ma ku ne kenan kun san abin da yake aikatawa tun daga shi yayo sata bai je ko ina ba ya ɗauko hanyar gida cikin kuka inna ta ce wallahi shatima na ba ɓarawo ba ne ɗan sandan ya ce ko ma menene idan muka je can zai yi bayani mu je suna ɓata mana lokaci na san suna can suna jiran mu hannu malam yasa ya rike su yana faɗin wallahi ba za ku tafi da shi kaɗai ba sai dai ku tafi da mu duka ture shi ɗan sandan ya fara amma malam ya rike shi yana kuka ɗayan ne ya ce shikenan tunda ba garin mu kuke ba za mu tafi da ku a can za ku ji da bakinku abinda ɗanku yake aikatawa saurin tashi malam yayi yana faɗin gambo da komai ya finki mu tafi ai ba mu ga ta zama ba abokin malam ya ce abinda za a yi ba bara mu faɗa ma mai ɗaki na sai na zo mu tafi ai ba zan bar ku ku tafi ku ɗaya ba juyawa ya fita cike da mamakin abin da shatima yake aikatawa duk da ya sha faɗa malam akan ya binciki wani irin sana'a shatima yake yi lokacin da suka fito shi ma abokin malam ya fito nan suka jawo kofar gidan saboda ta karye duk da shatima ya yi mata dukan da shatima ya mata kasancewar dare ya yi ya sa babu kowa a waje hakan suka ɗauki hanyar da mota 'yan sanda take kafin su ƙara sama suka haɗu da su wani ɗan sandan ya ce ya na ga kun taho mana da mutane sara mashi ɗayan yayi yana faɗin bai iyayen shi ne suka roƙi alfarmar mu tafi da su jinjina kai yayi ya ce shikenan su shigo mota ku tafi ɗayan ɓarawon ma ya mutu ina jin kan shi ne ya fashe lokacin da suka faɗi kuka kawai shatima yake yi hakan aka saka su bayan motar kusa da gawar ado inna da malam da abokin shi suka shiga ɗakin suka shiga cikin motar sauran 'yan sandan da shatima suka hau baya ogansu ya ce ga motar can mun tura ta zuwa wani gida da yake farkon gari mun ba mu mai gidan ajiyar ta hada shinkafar zuwa gobe za mu dawo a ɗauke ta shiga motar yayi suka ɗauki hanya iyayen shatima babu abin da suka yi sai kuka kowa da abin da yake tunani shatima kuwa yana zaune kusa da gawar ado sai kuka yake yi sai wajen karfe sha ɗaya suka isa daura kai tsaye asibiti suka fara zuwa suka ga likita a nan suka ɗauki gawar ado suka ce likitan ya ya bincika masu ita bandeji likita ya sa ya ɗaure ma shatima hannun shi da yake fitar da jini saboda yankewar da ya da glass ɗin motar allura ya yi mashi sannan suka wuce police station suna zuwa suka kira alhaji suka faɗa mashi halin da ake ci godiya ya masu ya ce zuwa da safe za su shigo lokacin da suka tsaya bakin police station gaba ɗaya suka fito cikin kuka shatima ya ce baba ko za ku je gida gidan malam ku kwana kun ga babu wajen da za ku kwanta a nan malam ya ce shatima ina za mu samu abun haya yanzu kana ganin dare yayi kuma bacci ma bai gamu ba kana cikin matsala wani dan sanda ya ce wace unguwa mana din yake malam fatu ya ce a madubu yake shiru ya can ya ce shikenan mu je a kai ku don ba mu da inda za mu ajiye ku idan ba cikin sel ba kuma bai kamata a ce ba ku yi laifin komai ba ku kwana a cikin sel bara na yi ma oga magana To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To marilla yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar Alƙur'ani mai girma. الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu waro na biye da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad yanzu zan ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta biyar zuwa ta bakwai a wannan sura. alloli Allah guda ɗaya? wannan abu ne mai ban mamaki. tafiyarku kuma ku yi haƙuri akan bautar allolin naku. Hakika wannan abu ne da aka yi ba komai ba ne sai kage To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani a shirin da ya gabata yana ƙoƙarin gaya mana ne dangane da wasu abubuwa da suka shafi mushirikan maka musamman manya-manyan shugabannin mushirikai na maka waɗanda ba a shirye suke su saurari bayanan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda ya zo musu da shari'a domin kuma kada ma su sa mutane su ainihin saurarin manzo din sai suka dinga bin wasu hanyoyi na hana jama'a sauraron sa suna kiran manzo din da cewa lallai shi mai sihiri ne ko kuma makaryaci ne to wannan shine abubuwan da suke ta gaya wa jama'a haka ko to waɗannan ayoyi da muka ji yanzu abinda Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana shi cewa yake magana da su waɗannan yake cewa to ku waɗanda wato kamar yana hakaito mana ne labarin ko kuma bayanin da su waɗannan manya-manyan ƙurashawa na maka suke faɗa ga waɗanda suke mabiyansu a cikin wannan gari na makka eh, suke cewa da su to ku waɗanda kuke da alloli daban-daban sannan kuma kuna tafiya tare da bin waɗannan alloli naku to yaya za a yi shi wannan mutum wato suna ishara ga manzon Allah sallallahu yaya za a yi ya zo muku da wai cewa ku bauta wa Allah kwaya ɗaya sannan duk ku bar allolinku ku kasance kun rabu da su ai wannan abun ba daidai ba ne kuma yaya za a yi ku bi Allah ɗin da ba ku taɓa ganinsa ba ba ku taɓa shi ba wannan lalle ba daidai ba ne da su manyan shawan ba suke gayawa waɗanda suke ainihin bin su sauran jama'a ɗin kenan wato kada dai su bi manzo kenan saboda haka suke nuna musu cewa in har kuka kasance kun bar allolin ku kun bi manzo ko kuma kun bi muhammadu kuka bi abubuwan da ya zo da shi to lallai akwai wata manufa da yake tattare da ita na cewa ku bar waɗannan gumaka da kuke bautawa saboda haka kar ku kuskura ku bar wannan gumaka wata manufa ce tare da shi kuma wannan abu da ya zo da shi gare ku wannan al'amari ne wanda yake mai ban mamaki wanda shi wannan mutumin wato sai suke cewa shi manzo kenan ya zo da shi wato abu ne na ban mamaki domin abin da suke nunawa sai suke cewa da su wannan maganganu nasa da yake cewa a zo a bauta wa Allah kwaya ɗaya to ai mu ba mu taɓa jinsa ba al'ummun da suka gabata mu kuma mun zo mun da iyaye da kakanninmu ne suna bautar waɗannan alloli saboda haka ku yi ƙoƙari ku dage ku ci gaba da bautan allolin naku wanda kuka gada daga iyaye da kakanni saboda haka ku rabu da shi Muhammadu kan ma ku saurari mayanan da yake cewa wannan duk shine abubuwan da waɗannan ainihin manya-manyan ƙwarai shawa na maka suke gaya wa mutanensu To, waɗannan ayoyi da muka saurara za mu koyi akwai wasu darussa da ke tattare da su. Na farko dai mafi girman aiki da Allah ta'ala ya turo annabinsa ya yi shine ya kore dukkan wasu alloli na ƙarya da aka kasance ana bautawa wato kuma ya kiran mutane zuwa ga bautan Allah shi kaɗai subhanahu ta'ala, wanda kuma wannan al'amari yana nan al'amari ne wanda zai kasance mushrikai da waɗanda suke ainihin bin wani abu wanda ba Allah ɗin ba sai ya zame musu wani abu wanda yake na mamaki a wajensu. abu na biyu da za mu ɗauka wani na darasi a cikin wannan bayanai ko kuma waɗannan ayoyi da muka ji shine cewa mafi yawa daga cikin al'umma ko kuma mutane waɗanda suke bin wasu al'amura sun kasance ne suna dagewa kan bin al'amuran da iyayensu da kakanni suke kai saboda haka kasancewa za su bar aƙidu na iyaye da kakanni su zo su kama wasu hanyoyi sababbi ko kuma wata aƙida sabuwa to su a gurinsu suna ganin wani abu ne wanda yake na ban mamaki darasi na uku za mu ɗauka waɗannan ayoyi su ne cewa manya-manyan kafirai a duk inda suke suna ƙoƙari ne suka cewa sun tsaya a kan hanyar gaskiya sun kawo shubha sun kawo fitinu domin su ga cewa duk wani abu na gaskiya da aka zo a isar da sakonsa bai isa ga al'umma ba to wannan ta wannan hanyar ne suke batar da jama'a suke ƙoƙari su hana su zuwa gurin ma da za su saurari gaskiya ɗin balle su bi ta wannan a kowane zamani ka samu waɗanda suke manya-manya wajen tafi da al'amura na kafirci to ta waɗannan hanyoyin suke bi su karkatar da jama'a kar ku saurare su kar ku je gurin wani kar ku ji abin da suke faɗa wani littafi ne kar ku karanta littattafansu duk wannan abubuwa ne wanda dama kamar yadda waɗannan mutane suke hana manzo suke hana mutane zuwa ga manzo kar su saurare shi to wannan a kowane zamani haka kafirai suke yi haka waɗanda suke shugabanni na ɓata haka suke gaya al'ummarsu to Allah Ubangiji ya shirya da mu baki da to yanzu bare kuma mu saurari aya ta takwas daga cikin wannan sura suratu sa salam a matsayinsa na annabi wanda ya kawo saƙo na addinin musulunci suke samar da shakku to waɗannan abubuwa da manya-manyan ƙwarai suke yi yaya ne suke samar da wannan shakku sai suke nuna cewa yaya za a yi a saukar da saƙo ga wani mutum wanda yake maraya ko ba shi da kuɗi ba shi da wani abu na makami a tsakanin al'umma yaya za a ba shi wannan saƙo a ce wai shi ne ya zo da shi to waɗannan duk abubuwa ne da suke kawo shakku a kai saboda haka sai ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana irin abin da suke ta faɗa ne cewa mu a cikinmu ai akwai manya-manyan mutane waɗanda suke masu ƙarfi masu kuɗi sanannu daga cikin ƙurashawa. shawa to me yasa ba a zaɓi ne daga cikin su ba sai aka je aka ɗauko wani wanda yake maraya ba wanda ya san shi ba shi da wani mukami ba shi da kuɗi aka ce wai shine zai zama an ba shi wannan sako daga Allah to kaga wannan abu ne da suke nunawa na hassada da nuna wani abu na wato kamar inkari da samar da shakku domin mutane kada su bi kuma sun ɗauki wani abu ne na al'amuran madiyat wato abin da yake kurin kuɗi da mukami a wajensu shine zai sa mutum ya kai ga wani wani matsayi kenan bayan kuma sun jahilci Allah subhanahu wata'ala to a fili yake cewa wannan abin da suke faɗa abubuwa ne waɗanda suke ba su da tabbas a cikin al'amura na ubangiji subhanahu wata'ala domin shi Allah ba haka yake al'amuransa ba shari'a ta ubangiji subhanahu wata'ala al'amari ne da ubangiji yake zaben wanda zai zo da wannan shari'a din kuma wannan zaɓe ubangiji na duba ne waye a cikin al'umma wanda yake kan fitsira wacce take cikakkiyar fitsira wadda ya cancanta Allah ya zaɓe shi ya turo shi a matsayin ɗan saƙonsa ko wanda zai ba saƙo saboda ka ubangiji wani ta'ala shi ya san kowa ya san komai kuma shi ya san waye cancanta waye yake da waɗannan ai wato kamar siffofin da ya cancanta ya zama shine wato ɗan saƙon Allah ta'ala ba wai wani abu ne na dan wane ko jikan wane ko kuma wato mutumin da yake da mukami ko yake da dukiya ko yake da wasu abubuwa na duniya ba wannan ba shi ne al'amarin ubangiji ba wannan shi ne jahilcin da suke da shi su waɗannan manya-manyan shawa ɗin da suke ta kawo shakku akan annabtan manzo sallallahu alaihi wa sallam suna nuna cewa shi ba kowa ba ne ba shi da wani abubuwa to wannan ba komai ba illa hassada kuma a ciki wanda hasada ƙarshenta shine kaucewa gaskiya da kuma shiga cikin wani al'amari na bata to a cikin waɗannan ko kuma wannan aya ta takwas ɗin da muka saurara akwai darussa guda biyu da za mu ɗauka na farko shine cewa dukkan wani abu da mutum zai yi na gujewa gaskiya da musanta gaskiya da rashin karban gaskiya mafi girman al'amarin yana koma ne zuwa ga hassada da kuma kallon mutum ya duba cewa shi ya fi wani shine dalilin da yasa za ka ga mutum yana kin gaskiya yana gujewa gaskiya saboda mutum zai nuna shi ya fi wane ko kuma su wane sun fi wane da duk abubuwan da suke nuna mu mu ne kaza mu ne yan gari mu ne yan kaza mu ne masu kaza irin nuna mutum ya fifita kansa akan wasu to shi ne dalili ko kuma mafi girman tushe na gujewa gaskiya a kowane lokaci darasi na biyu da zamu ɗauka a cikin wannan aya shine shakku dangane da wani al'amari wani abu ne wanda yake sananne a tsakanin al'umma to amma a kowane al'amari a lokacin da mutum yake shakku ya kamata ne ya yi bincike ba wai kurin dan kaya shakku shikenan sai ka ki wannan abin da kake shakku a kansa ba ya kamata a bincika duk wani abu da ka zo kana shakkunsa in kana so ka fita daga wannan shakku ka bi gaskiya to ka je ka yi bincike to wannan binciken shine zai sa mutum ya zama ya fita daga shakku ya kuma san gaskiya ya bita ta wannan yana daga cikin darussan da ya kamata mu ɗauka. To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Rahotanni sun ce sojojin Amurka da suka bar ƙasar Afghanistan sun isa ƙasar Yaman. Haɗaɗɗen daular Larabawa ta buɗe ofishin jikadanci a hukumance a Isra'ila. Faransa tana shirin fitar da dakarunta daga ƙasar Mali. To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.